العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين الله السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da zuwa a 27 da watan zai shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da bakwai watan takwas ɗin shekara ta dubu biyu dan ce gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na tamanin da takwas za mu tashi yau babul walima عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صخره فقال ما هذا قال يا رسول الله اني تزوجت امراه على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة أولم ولو بشاة kamar yadda muka faɗa wannan babi ne da yake magana akan alwalima abinda ake nufi da alwalima a larabce daga alwalmu ne lafazin alwalmu kuma yana nufin haɗuwa wato an sanya ma abincin walima suna walima listima izzaujai ne domin haɗuwar ma'aurata guda biyu amma a cikin isra'i da an ce walima shine abincin da ake yi bayan an riga an yi aure abin da za mu karanta cikin wannan babu hadisai da suke nuna shar'antuwar ita kanta walima din da kuma hukuncin ta cikin addinin musulunci shin wajibi ce ko mustahabi ko menene hadisin farko an karɓo daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gari yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ra'a ala Abdurrahman ibn Auf asara sufra ya ga alamun turare ga Abdurrahman dan Auf athara sufra alamu na turare irin wanda mutum ke shafawa galibi idan an yi angwanci a can zamanin su kala sai ce ma haza wannan launin mai nake gani a jikinka kala ya rasu rasulullah inni tazawwajtu imra'atan yace ya manzan Allah na auri wata mace ala wazni watin min zahab a bisa gwargwadon watin min zahab nawat a larabce wato kwallon dabino to amma ba kwallon dabinin ake nufi ba wani abu ne na awo wanda na watun min zahab daidai yake da dirhami biyar a wancan lokaci waɗanda suka ce daidai yake da rubu'i dinari na zinariya a wancan lokaci in ni ta tazawwajtu na ya aure ala imra'atan na aure wata mace ala wazni nawatin a bisa ga sadakin da yake gwargwadonsa kamar nawatin min zahab wato kamar wani bangare na zinari wanda ake iya kamanta shi da dirhami biyar qala sai manzo Allah ya ce fa barakallahu laka Allah ya sanya maka albarka sai kuma yace aulim walau bi shatin kai walima ko da ko da akuya ce kadai muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wal lafzu li Muslim da kenan na Imam wato wannan hadisi na nuna shar'antuwar idan mutum ya yi aure kai masa addu'a ka ce da shi barakallahu laka ko ka ce barakallahu fika ko barakallahu lakuma ko barakallahu alaikuma ko fi kuma kana nufin fi da matar sannan kuma hadisin nan take na nuna shar'antuwar yin walima manzon Allah ya yi umarni ya ce aulim walau bi shatin kai walima ko da kuwa da wato ainihin akuya ne wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine malamin suka kasu kashi biyu wajen fahimtar sa waɗansu suka fahimce shi a matsayin mustahabbanci yake nunawa cewa dai mustahabbi ne an so idan ka aure ka yi walima ba bambanci tsakanin farko da na biyu da na uku kowane aure kai za ka yi walima suka ce mustahabbi ne aka ce me yasa kuka ce mustahabbi ne suka ce duk da umarni ne amma dai a tarihi wannan ne kaɗai muka taɓa ganin annabi ya umarni in banda haka ai sauran sahabbai da dama sun yi aure a lokacinsa ba tare kuma da mun ji ya yi musu umarni ba yin umarninsa ga mutum ɗaya kawai na nuna mustahabbanci kenan amma waɗansu malamai suka ce mu muna nan za mu ɗauki dukkan al'amuru as-sadir min annabi sallallahu alaihi wa sallama ala wujub umarnin da duk ya gangaro daga manzon Allah za a ɗauke shi ne bisa ga wajibi har sai an samu wani kwakwaran dalili da ka iya mayar da shi mustahabbanci kafin mutum mustahabbi ne amma in ba haka ba al-aslu fil awamir an takuna lil ijab asali shine umarni na fa'idantar da wajibi akan haka waɗansu daga cikin mazhabin shafi'iyya suka tafi akan haka mazhabin zahiriya suka tafi da dai da dama daga cikin manyan malamai magabata da suka gabata wannan kuma shine ra'ayi mafi inganci daukan walima a matsayin wajib wali muslimin idza da'a ahadukum akahu falyujib urfan kana aw nahwa amma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza da'a ahadukum akahu ko mun ketare wani hadisi ne to hadisin abdullahi da umar ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi ne daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iza du'iya ahadukum ila walima idan an gayyaci ɗayan ku zuwa ga walima falli atiha to lalle ce muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta shi kuma wannan hadisin abin da ke nuna wa wajibin an sa walima idan an gayyace ka walima dole ne kai an gane ku mutum ne ya shigo masallaci shi ma zakariya yau ina da walima na ya aure to dole malam zakariya ne malam dawud ina da walima yau na ya aure dur ne amma ya zo shiga masallaci ya jama'ar masallaci kuna jina eh muna jinka ina gayyatar walima yau a gidana idan an tashi to dole ne kowa da ke cikin masallacin nan sai ya je ko in wasu suka je sun dauke sauran za mu ce sai mu tambaye shi sai mu tambaye shi domin inna mal bin niyyat ko ba haka ba lokacin da kake ba da wannan shaidar kana nufin ya jama'ar masallaci su daga kowa da kowa ko kana nufin a a ciki a samu waɗanda za su ji in ya nufaci kowa da kowa to kowa sai ya ji in kuma yake a dama dai sanar da cikin jama'a dan kila in ba a samu wani je ba wani zai iya zuwa to ka gani <laughs> idan waɗansu sun je sun ɗauke mu sauran manzo Allah da ya ce za du ya ahadukum ila walimati falyatiha idan an gayyaci ɗayan ku zuwa ga walima da su je ta da haka Abdullahi da Abu zai kasance in an gayyaci shi walima in ya ga ba da daman zuwa sai ya aika da wakili ce ka wakilce ne idan ka je kuma ka yi masa addu'a ka ce da shi barakallahu laka fi zawajika ya tura dan aiki zai tashi dan aiki ne musamman ka je walima wani ne ya gayyata amma ba zan samu zuwa ba saboda wani uzuri ya faɗo mun na tilas amma je ka a madadina dan ka sauke mun wajen haka sabai ba ta suka ci da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wajen mutum na a masallaci dan ku akarabul azan wannan ne wanda a fahimtar ne zai kuta shi ne an saba ko mutum zai ga gaita wajen a masallaci dama dan yana nufin wanda suka samu dama ne bayan da su masallaci mai ma'an dawud ya ce abinda za a yi shine idan mutum ya zo ya sanar a masallaci ya ce jama'a ina gaitar kolima wai za mu fahimci cewa dama dai abin da yake nufi waɗansu daga cikin dan ya san da wuya a ce kowa ya samu daman zuwa idan muka ɗauki wannan fahimta wato kidan zamu gina akan urfi ya danganta ya yaya kuka saba gayyata a tsakani idan mun saba gayyata a garin mu cewa idan mutum ya zo masallaci ce a je yana nufin duka su duka za a je in mun saba dama idan ya zo masallaci ya sanar ma'ana yana nufin Allah akalla ya samu koda ɗaya bisa uku masallacin ko rabi to kaga yan mutum sun ji sun dauke masauranki shi dai wannan abin da zamu amfana gaskiya shine idan mutum ya zo ya gayyaci mutane a cikin masallaci ce su je matukar a adadin masallacin an samu waɗanda suka je sun dauke masauranki amma inda za su je su duka ko ba su laifi ba a nan gurin inda za su amfana da wannan hadisi ne ko da adadin mutane ya yi yawa da aka je wa liman aka ce wannan ku koma ya isa haka gidan ya riga ya cika wanda bai samu riba ya koma sai ce a ah, mu da aka gayyato mu ba a masallaci ka sanar baka ce mu zo kuma ga mun zo sai ka ce mu ko kaga ba zai iya mai da su ba dai ke ne da su abinda da nake so in ce mana dai wato wajibcin an sa gayyata to sai dai fa a ce da kai malam wani ana gayyatar ka ya kawo wanda a faɗa muku cikin taro in an faɗa cikin taro dan suka je sai ya dauke maka amma in aka zo aka same ka aka ce ina gayyatar ka walima ko aka baka takarda a rubuce aka ce ina gayyatar ka walima to kaga wannan ya nuna kai din nan dai kan dole sai ka ji sai fa in kana da wani kokarin uzuri to sai ka aika da dan haike da zai wakilce ka wa alaikum salam ya ji sunan sa a rediyo ana gayyatar ko ya zama an gaisu kowa da kowa ke shi ma dama wanda suna a rediyo ya san ai da wuya adadin mutane kuma su je duka dai idan sun je na zai aje su a ce duk adadin wanda ya ji sai ya je Salman Dawud yana murmushi ya sama abin da ya sama abin da zai karfafi mazhabinsa da muslimin idza da'a ahadukum akahu falyujib a wannan riwaya ta muslim manzon Allah ce idan dan ku ya kira idan ɗayan ku ya kira dan uwansa fali jibto ya ansa masa urtan kana aunawo sawa'un aure ne ko ba aure bane inda ya gayyace ka gidansa dole ka ansa masa yanzu sami ka ce da Allah wani ina gayyatar ka gidana na shirya maka liyafa ka zo ka ci abinci na shirya ma abincin dare ko na shirya ma abincin rana manzo Allah ce dole ka ci dan ka shigar da farin ciki cikin zuciyar dan uwanka dan duk wanda ya kira ka gidansa ya shirya maka abinci ma'ana ya karrama ka ke sai kuma ya kamata ka karɓi wannan karamci dan karimi shi ke karɓan karamci wanda baya karɓan karamci ba karimi bane ba ke da haka sai ake son ka yi wannan dan ka shigar da farin ciki ta tsare da shi wa alaikum salam eh to wannan sai ka ce zan yi tafiya ka daga shi ne sun za ka yi tafiya bai ce zo sai a ah, to ina ganin da dai za a canza wata ranar da ta yau saboda yau dinnan na riga na azamar yin tafiya zan je wuri kaza ya san kana tafiya ko ta kasuwanci ko wani abu to sai a daga zuwa wani lokaci urfar kana auna hau shin abin ya zanto aure ne ko ba aure bane ba to wannan shine inda wadansu suka fake cewa ashe ana iya yin walima kan dukkan wani dangin farin ciki ba lalle bane ya zama aure akwai masu wannan ra'ayin cikin fukaha suna da yawa kwarai da gaske waɗanda suke cewa duk abin da ya same ka na farin ciki ya halatta ka kira mutane a zuwa ci abinci a gidanka amma wannan abin aure ne ko ba aure ba to amma dai abin da ya gaskata a sarari kamar yadda wani sahabi ke faɗa mun ga dai annabi ya yi wannan din ne shi karan kansa a lokacin yin aurensa lokacin aure ya rika kiran mutane da sauransu amma kuma ya tabbata kan tabbas cikin ayyukan waɗansu sahabbai suna kiran annabi gidansu ko da ba lokacin aure ba sai sun shirya masa abinci a gidansu annabi da har wani bawan Allah wata rana ya jarrawa annabi ya shirya wa abinci annabi abinci a gidansa yace manzo Allah ina da sakacin abinci wa gida yace yau ce ya kenan shi ya faɗa masa yana tsammanin manzo Allah zai je shi kadai ko da mutum sai kawai manzo Allah ce jama'a idan an tashi zamu je gidan wani cin abinci <laughs> zai wuce ne kadai zai zo kila dan kwano ɗaya da za a fito ya ga yato mutane da yawa yaya za a yi hankalin zai tashi matuka ya je gida ya faɗa matarsa ga manzon Allah ya zo shi da sahabbai kofar gida don Allah waye da wasu yana jira zai faru ya faɗa matarsa ga abin da ke faru sai sai ya za ka yi abin da ke hannunka ita za ka yi dai sake koma ce manzon Allah abin fa ba yawa ya ce ba komai ka kawo aka kawo abincin manzon Allah ya sa hannu a cikin ce jawabi bismillah aka yi tafi aka yi tafi kowa ya koshi abincin bai kare ba aka mai rubuta zaune mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana to wannan da makamancinsa dai akwai inda sahabbai da dama suka gayyaci annabi ya zo gidan ya ci abinci ba tare da alakar sun yi aure ba sai dan kawai suna son su faranta masa rai suna son su da da masa rai suna son su abin nan dinsa wani ma zai ce annabi ka zo gida na kawai sai yankawa annabi rago wani ma zai je garke ya ta latsawa ya ji wani rago ne ya kuma kafin ya yankawa annabi sallallahu alaihi wasallam da dole na cikin karamci da aka san sahabbai da shi

annabi bai ce wa su mata ita idan an aure ta ta tsara walima bai ce ba haƙƙin walima yana kan namiji ne wajabcin a kan sai ita mace ba wajibi ne a kanta ba idan ita kuma ta shirya abinci da kuɗinta ko da taimakon ɗan uwanta don ta wa mata yan uwanta su taya ta murna shi kuma ya halatta an gane ko ai an samu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ɗaya daga cikin matansa safiya ce ma in ban manta ba safiya wato ummu salma ta shirya masa hata kayan ado za su tarbi annabi da shi kuma an samu lokacin da za a da aka kai Aisha waɗansu mata sun zo sun taru a gidan har kuma aka shirya musu abinci aka ba su a daren da aka yi ummi na Aisha lokacin da annabi ya shigo matan ma suna zaune da ya zo dama yana daga cikin ladabin angonci idan ya shigo da ɗauki wani abu ya ba a wannan daren ya zo wani lemansa bai dan tsada wanda shi ma kila bai taba sha ba sai a rannan ko ya zo tsire ko ya zo kaza ko ya zo wani abu wani dai abu dai wanda zai ɗan burge ya ɗan ƙayatar. manzo Allah ya tuko kofi da madara a ciki yanzu zo bai ma Aisha ya ce ta sha matan da suke wurin ma manzo Allah da yake shi ya iya garanti ya mimme ka mun suka ce mun koce ta a kar ku yi abu guda biyu ga ƙarya kuma ga abin nan ba wani koci ku garba ku وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم وانا حديثي عن كربو دقا أبو هريرة الله سكار الدقريسي منظر صلى الله عليه وآله وسلم يتي شر الطعام طعام الوليمة ما في شر أبنتي شيني أبنتي وليمر دا يمنعها من يأتيها wanda ya zo wajen aka ce koma aka hana shi shiga wa yud'a ilaiha man abaha wanda shi kuma yana ganin ya fi karfin ya zo wajen saboda matsayin sa saboda mukamin saboda sarautar sa an je an kai masa invitation har gida an ce sai ya zo amma ga talaka wanda Allah Allah yake a gaice shi je an ki an je an gaito wani mala'u shi kuma ya ki zuwa manzo Allah ce to sharrin walima kenan shine irin wannan walima a ce kenan idan mutum zai kira mutane zuwa ga walima zai kira ne ba tare da bambance tsakanin talaka da mai kuɗi ba tsakanin mai sarauta da wanda ake sarauta su ake su ake ba zai kira ammatun nas ne lokacin da annabi zai walima shi sai aka shirya abincin a gida walimar zainab sai ya tura amsa amma daga tsaya kan titi duk wanda zai wuce sai ya shigo kan titi aka tsaya da ka zo wuce sai a ce manzo Allah na kiran ka cin abinci kaga nan ba a san da waye da waye za su fito ba to haka aka yi ta yi kun ga wannan na nuna mana muhimmancin walima kuma abin da ake so ka walimar ko da mutum shi baya da halin yi ya kashe kuɗi da yawa wajen auren yanzu kuma baya da halin yi to sai a taimaka masa amfani amfanin bakanan ango ko ya fito da kuɗi bana a taimaka masa haka manzon Allah ya lokacin da aka aure Safiya da ya tare da ya sa akan titi da da kan ana ana akan hanya daga Khaibar zuwa Madina anan aka tare da ita sai aka zo wani waje sai aka yada zango inda za a yi walima kafin ma a shigo garin Madina a halin tafiya aka yi auren a halin tafiya aka yi walima sai manzon Allah sallallahu yake cewa duk wanda yake da rara na abincin guzuri ya dan miko mana sai wannan ya je ya kawo cuku sai wannan ya je ya kawo dabino sai wannan ya je ya kawo dan busasshen naman da yake da shi aka zo aka shimfiɗa buzu buzu da irin wannan fata jeban biya aka shimfiɗa shi a baibai aka tara dabino da cuku ana ta ina ruwa to an sa a wannan lokacin damana an yi ruwa ga ruwa a kwance mai kyau ba za ce ku yi shimfiɗa kusa da ruwan sabai suka ce muna cin dabino muna cin ruwan tun <laughs> rijalun sadaqu ma ahadullah alai su musulmai da duniya komai ba abu ne mai sauki cikin rayuwa sun dauke ta da araha sai su zama musu mai sauki in ka dauke ta da girma ne a ni na fi karfin kaza ni na fi karfin kaza na fi karfin in daura kaza na fi karfin in shiga mota iri kaza na fi karfin in ci abinci iri kaza to sai ka sha wahala amma ka dauka duk abin da ka samu shine naka ranan da ka samu abu mai tsada mai ta sama ka ci ranan da ka samu tsakatsaki ka ci ranan da ka samu na kasa kuma ka ci kai wa Allah godiya to wannan shine bawa na gari amma bawa mai girman kai na fi karfin kaza na fi karfin kaza a zo kaza sun zai fi karfin ka wata rana alaikum salam muna da wani matsala matasan mu da ga ba sa zuwa da jami'a a unguwarmu kuma in yi an gwani su ke da kawai ma kuma kan ka da da sun sun fafuta sun da yamma ta bayani zai zo wannan nan gaba ya hakuri bayanin su شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأباها ويدعى إليها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة ما زال التي دون بي أنس جيتها با فقد أصى الله ورسوله hakika ya saba Allah ya saba manzon Allah duk wanda aka ce ina yasar ka walima yake zuwa to ya saba Allah ya saba manzon Allah in ka san kana da uzuri tun wajen yasar sai ka faɗa da ya ce ina yasar ka wallahi ka ko ina da wani uzuri sai a tona ya fi shikenan na maka uzuri amma in har ya tafi to ko ba halin ka je ka aika masa uzuri dai in za a ke za ka tura wanda zai wuce ka irin yadda Abdullahi da Abba zai kabe da faɗa mana baya وانا حديث مسلم يروي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم اخرجه مسلم ايضا وله من حديث جابر انه هو قال فان شاء طعم وان شاء ترك وانا حديث ان كتبه كما ابو هريره yace manzo Allah ya ce idza du'iya ahadukum falyujib idan an gayyaci ɗayan ku lalle ya amsa gayyata fa in kana sa'iman in ya zanto yana azumi falyusalli to sai ya addu'a domin shine as-salatu anan da ma'anaha al-lughawi da ma'anansa na lugha falyusalli ma'ana ya addu'a malam ya lamba daga kasa ai falyad'u bil khairi wal baraka sai addu'a fatan alheri da albarka haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu suka ce a za mu ɗauki sallah ala hakikati shar'iyya ai ya shagilu bis salati an ta'ami wai idan ya je wajen in sallah in yana azumi ne to muna yasa ta abinci kuma ya koma gefe guda yana sallah haka waɗansu suka fassara hadisi amma wannan fassara ta nesa shi kwarai fassara da ita gari fassara ta kusa kai nake so in ce fa in kana sa'iman in ya kasance yana azumi falin salli sai addu'a ta gari ba sai ya ci abincin ba wa in kana muftiran in ya zanto bakin sa bude ba azumi yake ba falli ya ta'am to sai ta to anan gurin ne wata matsala take tasowa mun ji cewa yin walima din tilas ne ga wanda ya aure haka ne ko mun kuma ji cewa an sa gayyatar walima din da duk wanda aka gayyata shi ma kuma tilas ne an sa gayyata to idan ya je wurin cin abincin tilas ne ko ba tilas ba ne nan gurin ma zahiriya suka ce cin abincin tilas ne waɗanda suka ce ba tilas ba ne ba suka ce zuwa shi ya fi amfani ba lalle ne ka ci abincin ba suka ce domin gashi manzo Allah ce idan kana azumi in ka ga dama ka yi addu'a in ka ga dama a ce in kana azumi ka yi addu'a ma'ana ba sai ka ci abincin ba ke inda cin abincin dole ne da sai ka yi da kuma da Allah ce sai ka ci in kuma bakin ka bude sai ka ci abincin waɗanda suka ce kuma tilas ne suka ce cin abincin da aka ce tilar na walima suka ce wa tu'addi hazal wajib wa yasqutu anka hazal wajib bi luqmatin wahida wannan wajibin idan kai loma daya ka sauke shi ta biyu ta uku ta hudu wannan kuma duk ganin daman kai amma in kai ɗaya dai ka sauke wannan wajibin a wani hadisin na jabir dan abdullahi shi ma muslim ya ruwaito kwatan kwatan sa amma ya ce fa in sha a fa'ima wa in sha a taraka kaga wannan ke nuna cin abincin ba wajibi bane ba dan ya ce idan ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari da haka dai an sa gayyatar ne tilas amma cin abincin ba tilas bane in kana sha'awa sai ka ci in ba ka da sha'awa sai ka bari to amma tun da ya ce in a fa'ima wa in a taraka in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari to da ci din da barin wanne ya bi ci din ne ya shi ne domin a cikin cin abincin akwai shigar da farin ciki ga zuciyar shi wanda ya ka da haka lalle ka shiga masa farin cikin nan zai وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام اليوم وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي واستغربه ترمذي يروي تويت أما حديث نجري ورجاله رجال الصحيح رجال انسا مرو يتنسو أتو رجال الصحيح نواتو دكان سو مزا جين دايكي إنغن تحديث سنسو رويتو تو لن يأي لنبا دا كتا ورواه أمر أبو داود عن قتالة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا وأثنى عليه قال قتادة إن لم يكن زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه wato wai hadisin imam ahmad ya rawaito haka abu dawud daga qatada shi kuma qatada daga hasan an abdullahi bin usman al-saqafi daga abdullahi bin usman al-saqafi an rajulin min saqif daga wani mutum cikin mutanen saqif kabilar saqif kenan yuqalu inna lahu ma'rufan ana cewa mutum ne nagari yana da ayyukan alkhairi wa asna alayhi har ma ya yabe kala qatada qatada yace in lam yakun zuhair bin in lam yakun zuhair bin usman fala adri masu to wannan mutum duk da ba ambaci sunansa ba in dai ba Zuhair bin Usman bane to ban san ba kowane ne قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال البغوي بغوي لا أعلم أن زهير بن عثمان غير هذا الحديث بنسان زهير بن عثمان هنا دون حديثي بإن با ونن با وذكر البخاري باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ولم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين imam al ya yi babi ya ce babu ijabatul walimati babin da ke nuna a ansa gayyatar walima idan an gayyaci mutum wa da'awati da kuma shi mai walima yayi gayya wa man awlama sab'ata ayyam babin da yake nuna wanda ya yi walima bayan kwana bakwai da tarewar mace walam yu'akkitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wala yawmayn bukhari yace manzon Allah bai iyakance yini ko yini biyu ba abinda bukhari ke nufi da wannan babi kamar ya saba ma wannan hadisin kenan dan shi wannan hadisin da muke cikin sa cewa ya ta'amul walimati awwala yawmin haqqun abincin walima idan aka yi a rana ta farko wannan ya zama gaskiya ne wa ta'amu yawmin sani sunna in a rana ta biyu ya zama sunna kenan wa ta'amu yawmin salis sum'a idan a rana ta uku aka yi ya zama sum'a kenan wato ba dan Allah aka yi kenan dan mutane kawai su faɗa wa man sama'a sama Allah bihi duk wanda ya abu dan mutane su ji su bada labari to shi ma Allah zai yaya ta shi ranar tashin kiyama ya ce abin da ya ba dan ne ba to sai da shi wannan hadisi duk bayan wannan dogon bayani hadisi na zaifi ina fata an fahimta hadisi ne da ifi na in hadisin ya inganta da abin da yake nuna wai kenan a iya maimaita walima a yau a yi gobe inda ya inganta ga ma bai inganta ba inda ya inganta yana nufin ka iya tsara mutane yau a ci abinci ka sai kuma gobe a dawo gobe a sake dawowa a ci kawai ya hana ka yi na ranar uku ne amma ka iya na sai da na ga ma bai inganta ba وله شاهد عن انس inda ibn majah wannan hadisi yana da hadisin da ke masa shaida daga anas a wurin ibn majah shi ma dai da'ifi ne dukkanin su dai ba su inganta ba wa an safiyata binti shaybata radiyallahu anha qalat أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري أنكر حديث لك صفية بنت شيبة hadisi daga safiya binti shaiba wannan kasa da ya safiya binti shaiba Allah ya kare da gare ta sace aulaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ba'd nisa'ihi bi muddain min sha'ir manzon Allah yayi walimar wani bangare na matansa lokacin da ya auri wata cikin matansa yayi walimar bi muddaini da mudu biyu mudannabi biyu min sha'ir na dangin abincin da ake kira sha'ir wato aka yi sarrafa shi abincin mudu biyu ka ko kwano dai bai kai masa kake wato wannan abin da wannan ke nuna wa dan abin da ya sauka da shi za a yi wani mata ya yassara idan mutum ba da shi kuma yan uwansa makwabta dangi sai su taimaka masa har a samu kai idan mutum na ya zama kaɗan yan uwa da makwabta da dangi in suka dafo abinci suka kawo masa dangi su kunya baki wannan kuma duk sun yi alkhairi shi kuma suna da wannan hadisi a kharjar da bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa sallallahu alaihi wa sallam baina khaybar wal madinati thalathata layalin an karɓo hadisi daga anas dan malik Allah ya kare da yace manzon Allah ya zauna tsakanin khaybar da madina salasa layalin kwana uku yubna alaihi bi safiya yana tarewa da matarsa safiya bintu yayi ibn asfar wanda ya yantar da ita ya mayar da sadakinta shine yancin da ya ba ta ya aure ta fada'autul muslimina ila walimati ana zai ce sai na je na kirayi musulmai su zo walimarsa fama kana fiha min khubzin wala lahamin yace a wannan walimar ba abinda aka samu na gurasa ko nama babu a ciki wama kana fiha illa an amara bil amta'i ba abinda aka samu a cikin walimar illa annabi dai yayi umarni bil anta'i al anta' jam'i ne na an-nis'u kuma nisu kuma shine fata jimummiya annabi kawai yayi umarni aka fito da buzaye buzu fa buzu da aka shishin fuda a kasa fa ulqiya alaiha tamru wal aqtu was-samn sai aka zo mai dabino ya kawo ya ajiye mai tuku ya kawo ya ajiye wanda yake da kaki da irin daskararren abin nan nan shi ba ya kawo ya aji a sai kowa dai ya kawo mata ya tsara haka an hada aka fi wato wannan ke nuna yin walima da abin da ya sauka gaske mai walima ko da baya da hali in ya kasance ya kira mutane ya ba su zo rodo suka sha yayi in ya hada da wani dan biredi biredi kuma kuma duk yayi dai kuma dai muttafaqun alaihi wallafzu lil bukhari وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اجتمع دائيان فاجب اقربهما بابا فان سبق احدهما فاجب الذي سبق رواه ابو داود وسنده ضعيف في وانا حديثي أنك كربو دغه وني متون cikin sahabban manzon الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي اذا اجتمع دائيان اذا ما suka yi ta biyu suka haɗu rana wannan yace ka zo walima ta wannan ba zo ce ka zo walima ta gashi mun ce dole sai ka ansa ya za ka yi sai ce fa aji akrabahu ma baban an sawa wanda gidansa ya fi kusa da kai fa in sabaka ahaduma in ko ba lokaci ɗaya suka faɗa maka ba wani ya zo da safe ya baka sanarwa sannan wani ya zo bayan azhar fa ajibi alladhi sabaka an sawa wanda ya riga kawo maka suka daggaye ta رواه أبو داود وسنده ضعيف ما لن يعلم بأقصى في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلاني وثقه أبو حاتم الرازي وأن الراوي شيني في سند أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلاني قول Dulani أبو حاتم ياتي mutum ثقة وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن عدي في حديث آه، وقال ابن عدي في حديث الليل إلا أنه يكتب حديثه ya yace dai wannan dai ta bangaren hadisi ne kan ba a yake cewa mai rauni ne sai dai kuma akan iya rubuta hadisinsa don in an nemi hadisan da ke masa sai da a inganta shi da shi wal hadith rawahu aidan ahmad wa zada fa inna aqrabahuma baban aqrabahuma jiwan ta ko ina dai hadisin yaje fito da yifi ne tunda hadisin da yifi ne ya zame idan mutum bi so da shi muna da ka'idoji na shari'a na la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in mutum zai iya ansa gayyata su gaba ɗaya lokaci guda tana nan akan sake wannan ya sa da azhar wannan ya sa bayan isha'i kaga lokacin sa ya ta bambam mutum bai suka gayyace ka wannan yau wancan gobe kaga lokacin sa ya ta bambam amma in lokaci guda suka gayyace ka kuma dukkan su karfe takwas na dare to anan gurin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sai mutum ya lura wane ne ya riga aikin wane ne ya riga zuwa shi ya fi karfin haƙƙi a kanka dan wancan wajibin da ya zo ya tarar da wani wajibin ya mamaye wannan lokacin wanda ya riga zuwa shi wajibin ke kansa wanda ya zo daga baya kan ai lokacin babu na abin da ya kamata ya kiran dama inda wani ya ce ka sai wani ya zo kuma shi ma ya faɗa kuma lokacin duk ɗaya ne duka faɗa masa cewa gaskiya wancan lokacin an riga an gayyace da cikin da lokaci ya samu banki da zai samu zuwa wa alaikum salam sai dai in za ka faɗa musu in sun yi da haka shi kenan wancan da ya zo faɗa ma na ƙarshe dama na farko ai ka san za a zo a gayyace ka na biyu na farko da ya zo gaishe ka an samu sai na ƙarshe ya zo sai ka ce gaskiya walimar ta zama biyu sakamakon haka kila ba zan zo kan kari ba sai ƙarshe ƙarshen lokaci

Hmm. a shi ba an yau gamin magana a baya muka ce waɗansu malamai sun ce duk wani abin farin ciki za a iya walima da an bura a yin wannan malaman yi mun karanta wannan a baya ba ba kana nan ba muka fara dakata ka ba mun karanta hadisin ba ga abinda hadisin yake cewa a farkon babi yake cewa wali musulman idza da ahadukum akahu falyujib ursan kana aw nahwa ina zuwa ka fahimta mun dai karanta wannan hadisin وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا اكل متكئا رواه البخاري wannan hadisi an karbo daga abi juhaifa Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la akulu muttaki'an ni kam ba na cin abinci a kishin gide wato ibn hajar ya kawo wannan hadisi a babin walima tunda cikin walima akwai cin abinci akwai shan abin sha to kai da aka ita din ya kamata sufar da zaka ci abincin ya zanto sufar da manzon Allah ke cin manzon Allah baya cin abu a cikin gida haka sai ya tashi a zaune sallallahu alaihi wasallam haka baya cin abin sha a cikin gida sai ya tashi zaune sallallahu alaihi wasallam wa an umar ibn abi salma وعن عمر بن ابي سلمه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga Umar ibn Abi Salima yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam ya kai yaro ka kace bismillah in zakata ta wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka a wakul biya mini ka ka ci da damanka kada ka ci da hagu wakul kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka wanda yake saitin ka kar ka ci gaban wani an gane ko wato wannan hadisi dangantaka da wannan babu shine wato ladabin cin abinci idan an je wajen wani da farko dai ka yi bismillah in zaka ci abinci yin bismillah din nan wajibi ce idan mutum ya manta a farkon fara ci bai bismillah bai yi bismillah a karshen sa ko daga lokacin da ya tuna sai yi bismillah an gane ko ko bismillah din ba a karasa ta bismillahir rahmanir rahim a bismillah kadai ya wadatar sai tsaya wa kul bi yaminika ka ci da dama wannan duk na cikin ladabin cin abinci cin abinci da dama haka can abin sha ma da dama manzo Allah ce kar ku ci da hagu shedan ne yake ci da hagu an gane ko wa kul mimma yalika ka ci daga abin da ke gabanka da abin da zaka ci da abin da zaka ci duk zaka karba ne da dama ba za ka ba da ba za ka ci ba da hagu za ka ci da dama ne ka kuma sha da dama ina fata an fahimta manzan Allah su ya taɓa ce wani mutum da ya gani yana cin abinci da hannun hagu ya ce ci da dama mana saboda girman kai sai ce ainihin ba zan iya ci da dama ba na riga na saba da hagu sai manzan Allah ce to ko ba za ka iya ba daga nan bai sake iya daga hannunsa na dama ya kai bakin sa ba kawai sai hannun ya shanye saboda addu'ar da manzon Allah ya masa sai da dama mana ai ne ba zan iya ci da dama manzon Allah ai ni na riga na saba da manzon Allah ce lasta ka kar Allah sa ka iya da shike nan daga lokacin hannun kuma sai makalle masa haka ba zai iya daga hannun dama ya kai bakin sa ba saboda haka ya duk wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu lura da su mu lura da su ga karan kanmu mu lura da su ga ƴaƴanmu musamman yara mutum ya saba yaran su kuma san abinci a gaban sai na gani ko wani abu zai bare da su karba da hagu ya tsawata musu in ya ga za su ci abinci da dama eh, in ya ga za su ci abinci da hagu za su ci da hagu ya tsawatar musu lalle su saba da dama karfi da yaji yara sun suna yara lokacin da mutum zai iya tankura su a wannan sallah duk wannan ladabba ne da musulunci na gaba wa kulmin ma ilaika ci daga abin da ke gaban ka wannan ana magana idan kuna cin abinci ko da yawa an gane ko kuma ya zanto kwanan abincin nan naku guda ɗaya ne kowa na ci daidai gaban sa kar ka zo ka ɗauki na gabanka kuma ka je ka ɗauko gaban wancan kuma ka ɗauko gaban wancan kuma ka ɗauko gaban wancan lalle mutum zai ci sa to a nan sai wadansu malamai suke cewa to amma idan abincin ya zanto abinci ne amma in kayan marmari ne babu laifi ka dauki na gaban wani kamar an zo da babban tire ga ayaba ga lemo ga abarba ga gwanda kai baka sha'awan ayaba din ga lemo san gaban wani to sai ka bika hannunka sai ka ɗauko na gaban wannan babu in nau'i daban-daban ne abincin ga wanda ka fi so babu laifi amma in abinci kala ɗaya ne duka lemo ne duka ayaba ce ko da kayan marmari din ne na gaban ka kaɗai za ka in abinci iri ɗaya ne duka shinkafa ce ko duka tuwo ne na gaban ka kaɗai za ka ci amma in abinci kala kala ne a ciki ga wanda kake so gaban wani ga wani kuma a gaban ka to sai ka tuna wanda kake so ko koda ba a gaban ka yake ba sun kafa hujja da wannan da cewa hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim wani mutum ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gidansa wani shahararren tela ne a madina ya ga cikin sahabbai sai ga yi manzon Allah sallallahu alaihi gidansa sai shirya masa abinci cikin abincin da aka shirya akwai gurasa kuma aka yi miya ga nama a ciki miyar ma kala kala ga nama a ciki ga kaza ga kaza ga kaza ga kabewa to manzon Allah yana da san kabewa matuka Anas dan Malik sai ina kallon Annabi sai dauki kabewa anan ya dauka a can ya dauka a can ya dauka a can yace tun da daga annabi yana haka ni ma tun daga nan duk inda naje cin abinci sai na bibi kika biyowa duk inda take na ci saboda san manzon Allah sallallahu alaihi sallam mahallin shahid cikin hadisin kaga manzon Allah ya bibi kika biyowa da wanda take gaban sa da wanda ba ta gaban sa saboda me saboda yana da ta'awa ta musamman akan ta wannan yana da abincin ba kala ɗaya bane sai yasa manzon Allah ya haka akwai kabewa akwai nama akwai gurasa to sai manzon Allah ya yi tabin da ne sallallahu alaihi wa sallam to da wannan ne waɗansu suka suka kafa hujja cewa idan abinci kala kala ne a cakuɗe to dan ka bibici gaban wani babu ne amma idan abinci kala ɗaya ne ba kala biyu ba to baya halatta bibitar gaban wani sai dai ka ci na gaban ka kaɗai ina fata an fahimta wa alaikum salam sai ka ce ya miko maka sai ka ce ya miko maka da za ka ce da Allah wani dambe miko mun naman nan da ke gaban ka abu ne mai sauki a inda za mu ba ayoyi da hadisai kai ka'ida idan ai akwai waɗansu ɗin da suka ce da suka manzo Allah da kan wannan sai suka rinka turawa gaban kuma har yau idan ka je waɗansu ƙasashe daban musamman lokacin muna karatu mu dina malamu mu suna yawan gayyatar mu ta abinda balarabe ke so maka yace da Allah ka zo gidana ya fita malamin ka sai gayyace ku 20 ku 30 sai kira mu a ranar gidan su za ku ci idan ku zo kuna cin abinci tare da su abin da ya ga so sai ta turo maka banka ba na mafi so ba sai ta wa yana yankawa yana turo ma ka da ka kai wani baki kafin ka sake kai wani ya sake turo wa gabanka wa yusiruna ala anfusihim walau kana minhum sadaka ba ga <laughs> a shi ma yana so amma tare ka kai da Allah wani dan turo mun naman nan na gaban ka abu ne mai sauki sai ka tura masa ne ne duniya an ce bawai bisu nuna ala anfusu ne walau ka na bihu khasasa yo a banza mutanen madina suka tara saura abinda manzon Allah abinda aya tace wa yufiruna ala anfusihim suna fifita wani da bukatar su walau ka na bihu khasasa ko da suna san abin in suka kai kana so sai su hakura su baka ka'ida kenan al-isar sufar da yau kusan an riga an yi mata sallan gawa suffa ta isari ta wani da abin da kike so yana da wahala kware da gaske kuma da daga cikin siffar imani siffar mummunan farko da ita cika suka ci nasara kan kowa isari in dai harkar duniya ce abin da ake so isari amma harkar lahira ce wannan la isara da sa'at wajen aikin za a babu isari ina fata an fahimta abin da ya shafi duniya abinci kana da bukata dan uwanka na da bukata kai ka bar masa isari ke ka hakura da danka bashi mai yawa tare da cewa kai ma kana son mai yawa amma ka haƙura da karantin ka bashi mai yawa isari ke kana bukatar ruwa shi ma yana bukatar ruwa kaɗan sha kaɗan ka bar masa sauran dan ya samu da ya sha isari ke ba wata ka kusa ba dan idan ka tafi ka kusa kila ba zai samu ba kullum sufar sahabbai ke tun a da wani yusiruna ala anfusihim wala salihun amma an zo harkar lahira to ya ake wanda ya riga wani kawai shi don kun da sahun gaba kun kama sahun sai ga wani bawan Allah ya zo da tijiya jika shekaru za ka fita ka baki <laughs> ya zo da wurin manasi ba ainihin wurin neman lahira ake ba wani wanda zai tsaya kyale wani a hanya kan an bai ta ko shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi shan ruwa ya gama shan ruwa yana cikin sha kai nan gefen hagun dinsa ga Abubakar Siddiq nan gefen damansa ga wani balaraban koyi tamboyi da kawo su ga manzo Allah ba dan gari bane ba umar sai fahimci lalle idan manzo Allah ya gama ruwan nan wanda zai fara ba ya sha wanda yake daman sa sai maza yake kokarin ya fato wa abubakar yace ya rasulullahi in ka gama sha mi ka abubakar shi ma na da bukata <laughs> dan dai abin abubakar manzo Allah sai shi da shi sai ba wannan balaraban kawai ce bismillah yana ba shi da ya karba sai ya ce fal aimanu fal aimanu in ka gama ba na daman ka shi ma ya ba na daman sa shi ma waya karfe abubakar haka an zo ana zaune a majalisun manzon Allah ga manzon Allah sallallahu a nan damansa ga Abdullahi dan Abbas nan gefen su na hagu ga dattijai su Usman su Abubakar su waye su sauransu da manzon Allah ya ga mutum abin da zai ta ka'ida na dama ya kamata ya biya to amma na damar nan yaro ne Abdullahi dan Abbas gefe kuma sai ce yaya za ka ba da dama in ba na hagu su fara sha kafin ka yace a a manzon Allah ragowar ruwan ka dai ba zan daga wani rigar ba shi ba na aiki na ya tafi kayan sa to kaga duk wannan wajen neman tabarruki ne wajen manzon su idan aiki na da'a ne tsantsa to so ake kowa ya rige ba wanda zai ce wai zaɓin wannan wai dan ka ga wani kai kana son da ka fita ka je zo ka sai dai ku rige wanda ya riga wani shi kenan manzon Allah kai inda za in kun san abin da ke ciki don cikin sahun gaba na lada kun san abin da ke cikin kiran sallah na lada ai ba za ku yi daba ce kullum wani ne zai kiran sallah da sai dai a yi kuri'a to kaga nan gurin ba abin nan amma a cikin harkar duniya wannan sai ka ba kowa hakkin ka wannan babu ne ina fa da kun bayyana da kyau wannan kenan waɗansu malaman sun ƙara bayani da cewa dangane da ci taro din idan abinci mai miya ne wanda yake ka'ida wani zai kyamaci ya ɗauki na gaban wani saboda miya guda ɗaya ce haka wani kasan zai da masu yarci to shi ne nan wurin ma ya kowa dukkan kowa ya ci na gaban ta saboda mai sa hannun sa gaban wani zai ka dama abincin gaba ɗaya ka da ɗaya in kowa zai sa gaban amma kowa na ci daidai gabansa shi kenan wannan hadisi dai muttafaqun alayi na baya cikin tsarin walimar cewa mutum ya wannan mu dai mun ce abun farin ciki kar mutum ya mayar da abun al'ada duk lokacin da ya gina gida sai ya zo an yi walima duk lokacin da ya kaza sai an yi walima wa ni bin abbas anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam utiya bi qat'atin min sarijin fa qala kulu من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها وعن ابي هريره قال قال رسول الله وعن ابي هريره قال ما اب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كرهه تركه متفق عليه وأنا حديثي أنكر أبو هريرة يتي ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qabdu tunda annabi yake bai taba aiwata abinci ba kana sai an akala ya kasance in yayi sha'awar abu sai ya ci wa in karihahu in yaki abun bai yi sha'awa ba tarakahu sai ya barci. wannan ladabi ke ne idan an gayyace ka cin abinci gidan mutane abun bai maka ba karka ce komai gishiri yayi yawa karka ce gishiri yayi yawa gishiri ya yi kaɗan kar ka faɗa in a wani ɗan ɗauki ka ƙara a kai kar ka aibata abinci ina fata an fahimta abincin ya yi daɗi shi kenan bai yi daɗi ba in dai ka yi sha'awa ka ci in baka yi sha'awa ba ka bari in bai yi ko rashin daɗi dai ka daddage ka daddage za ka yi loma ɗaya ka ce alhamdulillah ka sha ruwa to zai fa a ce gaba ɗaya baka ci ba ko kuma ka ci abincin bai daɗi ba ko ka faɗo na makamancin haka kaga wannan ke nuna karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawun dabi'unsa jifa Abu Hurairah ba da labarin rayuwar ne gaba daya ma aba ta'aman qattu tunda ake annabi bai taba aibata wani abinci ba in dai ya sha'awa zai ce in bai sha'awa ba kuma ya bari وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال manzon Allah ce kar ku ci da hannun hagu shedan ne ke ci da hannun hagu rawahu muslim وعن ابي وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء manzo Allah ce ɗayan ku idan zai sha abin sha kare ya lumfashi a cikin ƙwariyar da yake shan ruwa ko kofin da yake shan ruwa an gane ku ya yi lamba a ƙasa وروى الشيخان عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا بخاري ده مسلم سر رويته حديث ده انس يتي من ظن الله ينا ين نمفاشي كوكو ني وجن شروا ابو النبي اذا يدوك كوفي الروا قد ادايا كافن يشن يشن نمفاشي كوكو يكي معنى اذا يفار شا سيدن توكي كوفن ده غبكين سيدن نمفاشي sai ƙara ƙora ya sha sai ɗan ɗauke ya numfashi sai ƙara ɗauke ya sha sai sake numfashi ya gama kenan ladabin shan ruwan sa kenan kar kai ta kwankwada kwat kwat kwat kwat ka sha a numfashi daya sannan kuma kar ka rinka yin numfashi a ciki haka manzon Allah ya faɗa ko ka gane hikima ko ba gane ba kuma haka za ka yi amma waɗansu malamai daga baya masu bincike suka ce hikimomin da ke cikin haka suke irin hikimomin da ke fitowa a zahiri wato ainihin wannan mayar da numfashi da kake lokacin idan kana da wata cuta da ake iya ɗauka wadda ta iya fita ta hanyar numfashi lokacin da kai numfashi a cikin ruwan sai ta a ciki idan wani zai sha ragowar ruwan kaga ka cutar da shi ina fata an fahimta to shi yasa ba a san ayi numfashi a cikin kofin shan ruwa kuma ko da kai kadai kake sha kuma ba za ka yi ba haka dai manzo Allah ya ce idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina kada ce zan numfashi a cikin kofin da yake shan ruwa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim gashi daga kasa kuma ya nuna annabi na numfashi so uku ne wa inda ahmad wa muslimin annahu kana yatanaffasu fi sharabi salasa yakan manzo Allah ya kasance yana numfashi so uku ne cikin shan abin shan sa wa yaqulu yana cewa innahu arwa wa abra'u wa amra'u haka manzo Allah ya ce yin numfashi shan abin sha mutum ya numfashi so uku din nan arwa ya fi saka koshi da ruwan ruwan ya fi kashe kishirwa idan ka yi haka wa abra'u kuma ya fi warakarwa wa amra'u kuma ya fi tabbatar da lafiya wal muradu min at-tanaffus huna ay kharijan an al-ina'i abin da yake nufi tanaffus da aka ce manzon Allah na yi yana nufin a wajen kofin shan ruwa wannan hayu inna ma huwa anin nafasi fi nafsi ta'ami wa sharabi amma numfashi da aka hana shi ne kai a cikin kofin shan ruwan shi aka hana in za ka yi shi da kai a wajen kofin wali abi da'uda عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهه وزاد وينفق فيه ya ƙara mana cewa manzan Allah ya hana mutum ya numfashi a ciki kuma ya hana mutum ya yi busa a ciki ya busa ma'ana kana cikin shan wani abu mai zafi sai ka rinka hurawa da bakin ka wajen ya huce manzan Allah ya hana wannan irin yadda ya hana numfashi haka ya hana hura abinci ko busa abinci da bakin ka ka bari ya huce mana wannan shi ma hadisi ne da eh, imamu turmuzi ya inganta shi hadisi ne sahihi ko waɗannan kaɗan kenan daga cikin hadisai da suke da alaƙa da babun walima akwai waɗansu daga ciki malam bai kawo su ba daga ciki suna nuna mana cewa idan mutum ya je walima ya ga wani aiki na sabo a wurin sai ya bar wurin an taɓa gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walima yana shiga gidan walima din sai ya ga hotuna sai ya fita aka ce me yasa ka fita yace ba na shi eh, mala'iku mala'ikun rama ba sa shiga wurin da yake kan hoto sai ya fice da haka idan aka yi mutum walima yi je ga duk an kakkafe hotuna manya-manya a cikin bango yana da uzuri ya fita idan aka yi mutum walima yi je ga an haɗu ga kayan abinci kuma ga kayan maye nan gurin ba sai ya fita ba walima ba shi idan aka yi mutum walima ya je da dukkan wani nau'i na aikin sabo kamar cakuɗuwar maza da mata shi ma sai ya fita ba ta zama waje ba bakin wanda za a halarta in dai akwai aikin sabo a wurin mutum ba zai tsaya ba kai tsaye zai fice ne daga wajen wa alaikum salam hmm. bi bi ya eh, zai iya samun labarin sauran sauransa

in ana nufin da annabi abu huraira a'a abu huraira abu huraira bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai ai shi wannan mutum da ya je garin su ya musuluntar da mutane ai ya zauna a can wurin ba ya dawo wa ya maka tare da annabi a shekara ta bakwai a amu kaibar ne ya taho da waɗanda suka musulunta suke har da abu huraira ya kawo sojan wajen Allah sosai. kaɗan daga cikin abin da nake so in karanta mana na wannan hadisan dan ku ji su cewa in akwai sako mutum ya kauce farko akwai hadisin ali bin abi talib yace sana'atu ta'amun fa da'awtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na shirya abinci a gidana na karamci na kira manzon Allah fa ja'a fara'atil baiti tasawir ya shigo gida sai ya ga hutuna faraja kawai sai ya koma qala wa ya rasulullah ma'arja aka bi abi anta wa ummi yace me ya ko wanda kai bayan gashi ko har ka zo qala sai yace inna fil baiti sitran fihi tasawir na ga a cikin gidan din ga wani labule duk da hotuna a ciki shi yasa ban tsaya ba wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir an gane ko saboda haka ga wannan kwakwaran dalili ne da shi da waɗansu daban masu makamancin su abu kuma hadisin da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fala ya qaudanna ala ma'idatin yudaru alaiha bil khamr duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe kar ya zauna kan dukkan wani kabbaki na abinci da aka gayyaci mutane kuma gashi ana zagayawa da kofunan giya a wajen kaga duk inda ake wannan mutum ba zai je an gane ku sannan abdullahi an karɓo daga abu mas'ud uquba ibn amir wani mutum ya kirawo shi abu mas'ud wato sahabi ne cikin sahabban manzon Allah ya kiraye shi gidansa dan ya je ci abinci sai ya ce a fil baiti sura ya gidanka akwai hotuna qala na'am yace eh akwai fa aba an yi dukula yace a ah, to ba zan shiga ba har sai ka cire shi sannan ya shiga fa aba an yi dukula hatta kasara surata summa dakala sannan daga baya ya shiga wannan imamul bayhaqi ya rawaito sanadin sahihi الامام الاوزاعي دين دي daga cikin manyan malaman sham yace la nadkhulu walimatan fiha qablan wala miza ba ma zuwa dukkan walimar da yake akwai kayan kida a cikin ta da ganguna ba za mu ci ba to dai sauran asar da dama na sahabbai waɗanda suke nuna haka an gane ko a ko sai lokaci za mu yi shiga babu ni gaba ko babul qasmi wannan babu yana magana ne dangane da rabon kwana idan ka zanyi walima ai wata ta zo gidan kenan bayan ta da to tunda ko ta zo sai ibn hajar ce to sai ai faɗin mu